duk lokacin da suka fita faifan bidiyo ko wani ikirari makamancin haka akan yi nazarin shi ban sani ba ko ka gani idan haka gani ka san wani abu ne na neman dai tasiri amma bai da ma tushe balle makama saboda ikiraren da suke yi ba gaskiya a cikinsu tunda aka turgushe ko kuma aka kore su aka tarwatsa duk wuraren da suke Ah, kuma ina har suka samu suka kama ba inda suka kama so ka gani wani abu ne dai na wasu suke neman dai su tasiri kuma tasirin da ba zai masu komai ba kamar yadda na sha haɗe shure-shure bai hana mutuwa mun lashe takobi sai mun ga bayan kungiyar boko haram da ta'addanci a wannan ƙasa tamu. babu wannan shugaban wanda ya kira kan shugabanta abubakar shekau a cikin bidiyon nan mene haka yake nufi e to wannan kusan wancan bidiyon ma da suka hidda ai babu shi wato wani abu ne da su 'yan ta'adda na wannan boko haram kaɗai za su sani amma abin da nake so ka gane da ko shugabansu da ba shugabansu mu abin da sojojin najeriya muka tasa gaba shine a tabbatar da cewar an ga ƙarshen ta'addanci na boko haram da har suna da kamarin da za su kai farmaki yanzu babu shi su ake nema kuma so muke mu tabbatar da cewar duk wani barbatun shi an ga bayan shi a yadda za a samu a zauna lafiya a ƙasar mu. Nan da kamar yaushe muke magana. E ka waɗannan abubuwa ba za ka zo ka ƙayyade wani lokaci ba son kowa ne ya kasance nan ba da daɗewa ba an ga bayan wannan matsala. To madalla kanal SK Usman kenan ah, mun gode kanal. Na gode.